This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. yanzu ma hawa sharif ce tare da muhammadu lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na daren yau asabar 4 ga watan janairun shekarar 2025 A cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji mu dauke da shirin amsoshin tambayoyinku inda a yau shirin zai amsa kashi na karshe a tambayoyin da ya fara ansawa a shirin da ya gabata. Tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban kungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasarallah wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Muna kuma tafa da shirin zauren VOA inda shi ma a yau zai dora ne akan tattaunawa kan batun kasafin kuɗi da yawan cin bashi mara alƙibla da gwamnatocin wasu ƙasashe ke yi. ana shiga sabon shekara aka fara wahalar man da ba a taba yi ba sai shugaba tinubu ya zo ya sake kwarya-kwarya aka ciwo bashi sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ma'aikatan asibiti a kudancin gaza sun ce hararen sama na baya-bayan nan da isra'ila ta kai sun kashe akalla mutum sha biyar ciki har da yaro karami hararen uku sun tarwatsa mota da wani gida da kuma mutane a kan titi a birnin khan yunis a safiyar asabar ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce akalla mutum hamsin da tara a kashe sakamakon harare a cikin awanni 24 da suka gabata a halin da ake ciki ana can wani sabon yunkuri na tattaunawar tsagaita wuta yana gudana a qatar bayan kusan watanni 15 na yakin isra'ila da hamas tattaunawar wacce amurka qatar da masar ke shiga tsakani ta fuskanci cikas a lokuta da dama babu dai wani jawabi na gaggawa daga sojojin isra'ila kan har-haren ma'aikatar tsaron rasha ta ce a ranar asabar dakarunta sun karbe ikon ƙauyen nadia da ke yankin luhansk a gabashin ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami guda takwas kirar atacms da ake kerawa a amurka ma'aikatar ta ce matakan kare sararin samaniyar rasha sun harbo jiragen yaƙi mara matuka na ukraine guda goma a sararin samaniyar ta a safiyar asabar ciki har guda uku a yankin leningrad da ke arewacin kasar filin jirgin saman polkovo da ke birnin st petersburg ya dakatar da isowar jirage da tashin su na dan wani lokaci a safiyar asabar din a halin da ake ciki kuma dakarun rasha na ci gaba da kai hare-hare a kusa da birnin pokrovsk na ukraine a kokarin kutsa kai ta kudanci da kuma yanke hanyoyin samar da kayayyaki ga dakarun ukraine a cewar sojojin kasar karbe cibiyoyin hanyoyi da tituna da layin dogo a yankin donetsk na iya haifar da matsaloli masu tsanani ga dakarun ukraine a gabashin yankin a yau asabar masu bincike a koriya ta kudu sun ce suna gab da kammala hada bayanan da ke cikin na'urar da ke naɗar sautin murya a cikin jirgin da ya hatsari wanda kuma ya yi sanadin mutuwar mutum 179 a makon da ya gabata sautin na iya bayar da bayanai game da mintuna na karshe na jirgin jeju iya mai lamba 2216 wanda ke dauke da fasinjoji 181 da ma'aikata daga thailand zuwa kore ta kudu a ranar lahadi a lokacin da ya yi saukar gaggawa kafin ya bigi wata katangar siminti a ƙarshen filin tashin jirgin saman masu bincike daga koriya ta kudu da amurka ciki har da tawagar kamfanin kera jirage ta bowen suna bincike kan inda hadarin ya auku a kudu maso yammacin muwan tun bayan wannan mummunan al'amari don gano musabbabin hadarin masu binciken har ila yau sun kuma gano injin ɗin jirgin a wannan makon kamar yadda ma'aikatar ta kara da cewa har yanzu dai ba a gano ainihin dalilin faɗo jirgin boeing 737-800 ba amma masu binciken sun yi nuni da yiwuwar cewa tsuntsaye ko rashin kyawun yanayi sun taka rawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gefe guda kuma masu bincike a Koriya ta Kudu sun sake neman izinin shugaban ƙasa na riƙon a ranar Asabar da ya umarci rundunar tsaron fada shugaban ƙasa da sabu umarnin kama Yun Sukyol da aka tsige. A ranar Juma'a rundunar tsaron tare da sojoji sun hana masu gabatar da kara kama Yun a wani gumurzu da aka kwashe tsawon awanni shida ana yi. masu binciken sun samu umarnin kama yun bisa wata sanarwar dokar soja da ya bayar a watan da ya gabata. hukumar da ke bincike kan cin hanci da rashawa ta ce a ranar asabar ta sake neman shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya choi sang mok wanda shine ministan kuɗi na ƙasar da ya umarci rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa su haɗa kai don aiwatar da umarnin kama yun mai magana da yawon ma'aikatar kuɗin bai open ba da aka nemi jin ta bakinsa gwamnatin sojin myanmar ta saki fiye da fursunoni dubu shida kuma ta rage hukuncin wasu daga cikinsu. su a wani shirin afuwa na musamman domin tunawa da cika shekaru 77 da samun 'yancin kai daga birtaniya a ranar asabar waɗanda aka saka kaso ne kalilan daga cikin ɗaruruwan 'yan adawa da aka tsare sakamakon ƙin jinin mulkin soji tun bayan da dakarun suka karɓe mulki daga gwamnatin da aka zaɓa ta an son suci a watan fabrairun shekarar 2021 wannan karɓa mulki ya gamu da bore na lumana wanda daga baya ya rikide zuwa mummunan yaƙi da makamai gidan talabijin na gwamnatin mrtv ya bayar da rahoton cewa janar min online ya yi abuwa ga fursunoni 5,864 daga miyamma da kuma baki 180 da za a mai da su kasashensu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron mu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban ƙungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasarallah wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Sanusi Maɗatai da magaran a jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji kashi na ɗaya na tambaya mai cewa, Salamun BOA wai dan allah ko manyan tekuna nawa ne ke da kwai a doron duniyar nan kuma wanne ne ya fi girma wanne ne na biye da shi sannan a waɗanne ƙasashe suke mai tambaya har ila yau dai shine sanusi maɗatai da magara to bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin marigayi hassan nasarallah idan malam sanusi maɗatai da magara jamhuriyar nijar na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubu adama da ke jihar adamawa najeriya wanda ya ci gaba da cewa To ah, shi Hassan Nasarallah dan shi'a ne babansa dan shi'a ne haka kuma ya girma cikin shi'a har ya mutu cikin shi'a. Allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai ya iya magana ya iya haɗa magana kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa. Wannan ma yana daga cikin abin da ya taya shi samun karɓuwa a duniya. kuma ya nuna cewa shi yana gugurmaya ne ba don kansa ba domin ƙasarsa ne domin kuma addini yake yi wannan ma ya ƙara masa samun karbuwa a cikin duniya haka kuma wurin tafiyar wannan hezbollah ya gina ta ne da aƙidar zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu ba za su yarda wa'yansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu, kuma suna ingiza wa'yansu suna faɗa a cikin ƙasarsu ba to wannan ya taimake shi ya kafa satellite television na hezbollah ya kuma gina makarantu da dama inda suke karanta da mutane wannan aƙida da suke bukata na hezbollah a cikin kasar har ma da sauran kasashe na waje yawa to eh, dakta wani tambaya da mai sauraro zai so yi ne, su hezbollah ta ina suke samun taimako ko ko tallafin kuɗi da suke gudanar da abubuwansu musamman gurin ah, yanayin gudanar da sojoji da gudanar da yaƙi da waya da sauransu ta ina suke samun tallafi abin da ya taimaka wa hezbollah a tafiyarsu da kuma nasarallah gaba daya wato ƙasar iran kasar iran wanda jagorancinta yana ƙarƙashin 'yan shi'a su suke taimaka wa hezbollah da kuɗaɗe da suke buƙata da kuma jagorancin ilimin da suke buƙata har ma da sojojin da suka taya su wurin trenin yaransu to wannan duk yana zuwa ne daga kasar iran wanda take jagoranci karkashin shi'a suke bukatan yada addinin shi'a kuma ko kuma aƙidun shi'a a duniya gaba daya to hassan nasarallah daya daga cikin su wanda ita iran ta samu tun da safe tun yana yaro ya zo karatu a wurin aka koya masa irin waɗannan abubuwan ya koma ƙasarsa kuma ya ɗabbaka su ya yi jagoranci mai kyau har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan. In ka duba tarihin ita Hezbollah tun da aka kafa ta duk manyanta kashe su aka yi eh, Isra'ila ne kuma ta kashe su. Na farkon su shine muka ce Abbas Al-Musawi wanda Isra'ila ta kashe shi a 1992. Bayan mutuwansa shi kuma Nasarallah Hassan Nasarallah ya yi jagoranci shekaru da dama shekaru talatin da biyu Allah ya masa rasuwa shi ma wata biyu da suka wuce. Shi ma Isra'ila ta kashe shi a wani kai wuta da ya kai headquarter nata a cikin beirut sannan akwai dan uwansa da ake tsammanin ko zai yi mai gurbinsa shi ma daga baya bayan kwana biyu aka gane shi ma an kashe shi a wannan tafiya yanzu shi sabon jagoran wato na'im kasim shi yake jagoranta hezbollah kamar yadda na gaya muku hezbollah an yi ta ne kamar jam'iyya ko kuma jam'iyya ne su a tunanin su amma fa kasashe da dama na duniya ba su yarda da ita akan jam'iyya ba ne suna kiranta suna ganin ta akan kungiyar ta'addanci ne amma cikin kasar inda suke da shi'a mafi rinjaye to sun ɗauke ta a jam'iyya ne kuma ana yin zaɓe tana cin zaɓe tana samun mulki ita ƙasar lebanon akwai is a very complex place ba za ka gane ina gwamnati take ba suna da gwamnati ne daban-daban kan jagorancin addini secretarian akwai kiristoci akwai kuma sunni akwai kuma su shi'a to dukansu su, ne suka hada karfi da karfe suka samu gwamnati amma a wani lokaci a cikin tarihin hezbollah karkashin hassan nasarallah suna da sojojinsu na wannan jam'iyyar kuma hezbollah wanda ya fi karfin sojan ita lebanon gaba daya karfin fada da karfin kayan fada to kaga nan zaka ce gwamnati ne cikin gwamnati amma fa in ana maganan mutane a majalisa ba su taba samun mutum wanda ya kai ashirin a majalisa ba haka to data ita kasar lebanon ma gaba daya yan majalisu nawa take da su a majalisar su mutane 128 a ita kasar lebanon to amma sanin abin da suke yi da kuma jagorancin da suke bukata da kuma jagorancin da suka samu a gargashin Hassan Nasarallah ya ba su suna a duniya gaba daya domin ita Amerika da Ingilan su suka kara ba shi suna a duniya domin fada da suke yi da ita Hezbollah da kuma jagorancin gargashin Hassan Nasarallah inda suka bibiya ko ta ina suka rufe hanyar da za ta samu kuɗi amma ta ci gaba da samun kuɗi tana yin abin da ta ga dama a cikin ƙasarta. har Allah ya kawo ƙarshen shi Hassan Nasarallah ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan wannan bayanin da muka bashi. To sai kuma kashi na farko na ansar tambaya kan tekuna. Idan mai tambayar na saurare ga kashi na farko na ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga dr tumba kwabi malami a kwalejin horas da malamai ta yola adamawa najeriya wanda ya ce a haka da muke da shi dai bincike ya nuna malam lado cewa muna da manya manya tekuna guda biyar. Mafi babba cikin tekuna nan wata wanda ya maimaye fili da yawa shine wanda ake kira Pacific Ocean kenan mala ado. Wana Pacific Ocean na ya maimaye wurare daban-daban. Eh, Dakta ah, kamar ina da ina yake da iyaka misali a arewacin duniya kamar yadda ka faɗi. Yana iyaka da Arctic Ocean a arewacin duniya duka a Northern Hemisphere kenan. Tana kuma iyaka da Antarctic Ocean a can Southern Hemisphere kenan. amma a yamanci duniya ta mamaye wuraren australia asia da ire-irensu haka kuma ta waje gabaci duniya a gabas kenan ta maimaye wurare waje amerika da ire-irensu wannan teku pacific de lado da matambayi ta maimaye fili kusa 168 da ɗari bakwai da ashirin da uku square kilometer ta maimaye kenan shine mafi babba a cikin duk tekuna na duniya duka wanda kuma zurfinta tana nan daban-daban a a wuraren da ya maimaye amma a haka ɗin da duk inda ya maimaye inda ya fi zurfi shine ake kira da mariana trench shi zurfin a wurin ya kai mita dubu goma da ɗari tara da ashirin da tara zurfin ta kenan shine mafi zurfi cikin wa'yansu wurare wanda shi wannan tekun ta maimaye kenan alhaji lado da matambayi na biyu kuma shine teku atlantic wanda ake kira da atlantic ocean A to data wancan na farko kenan to ita kuma wannan na biyun kuma ina da ina ta mamaye ita kuma sa'annan kuma da eh, zurfinta ita kuma eh, nawa matakin zurfinta yake misali. Wannan tekun dai ta maimaye eh, Amerika ta arewacin Amerika da kudancin Amerika wato North and South America kenan. Duk a cikin yamanci duniya su ne wannan tekun ta maimaye su a gabanci duniya kuma ta maimaye asia da afirka a afirka shine ya kama daga west africa duka suna atlantic ocean har zuwa wayansu wurare na East Africa su gefe Kamaru har kasa kusa da South Africa sai an can ya maimaye haka wannan a Atlantic Ocean take. Ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilomita dubu tamanin da biyar da ɗari da talatin da uku. Zurfinta kuma malalado lado da matambayi yan bambanta bisa wurare daban-daban da wannan teku. kun ta amma ɗaya daga cikin mafi zurfi a ciki inda ya mamaye shine bangare na puerto rico wanda zurfin tekun ya kai dubu takwas da dari takwas da tamanin mita kenan malam ado da matambayi sai kuma a haka ɗin da nake magana ɗin ya kan samu wa'yansu wurare da makusanci da wannan da zurfi sai kuma zuwa wato na uku tekun da ya fi da yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean wato teku ne wanda ta gefe bangaren India. Haka ne dakta wato wannan shine na mun gama da na biyu zamu shiga na uku kenan. To shi kuma na uku wanda yake bangaren India dakta menene zurfinsa menene kuma girmansa kuma da ina da ina yake da iyaka a faɗin duniya. Wannan teku Malam Lado da matambayi ya maimaye kasashen Eurasia ta arewacin duniya, Australia ta gabaci duniya, eh, afirka har yanzu ta yamanci duniya wato indian ocean nan ya kama daga somalia a afirka ya gangara har kenya har ƙasa ya bi eh, afirka ta kudu ta bangare inda su mozambique da ire-irensu suke musamman wannan ƙasan da ake kira afirka madagascar tana tsakiyar teku india ne wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai dubu saba'in da ɗari biyar da sittin square kilometer kenan alaji lado sai kuma zurfin tana kama shawara wurare tekuna din a wurare daban-daban zurfin ta bambanta amma wanda ya fi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da maitina to zurfin a wurin eh, alaji lado dubu takwas da arba'in da bakwai mita kenan haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya duniya kenan. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tekuna da kuma wasu tambayoyin. yanzu a madadin masu an samu tambayoyin dr mahadi abba malami a jami'ar madubu adama da ke jihar adamawa najeriya da dr tumba kwami malami a kwalejin horas da malamai ta yola adamawa najeriya da wakilin a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasan sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku kada dai a shigala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Madina Dauda da shirinmu na gaba, zauren VOA. shigowa zauren VOA. Idan kuna biye da mu a wannan zauren, a makon da ya gabata, masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ne yake bayani kan irin kokarin da ya yi na ganin kasafin kuɗi da ake yi a ƙasar ya tasirin da ake so. A yau ma, Yusha'u Aliyu zai bayyana mana abin da ake nufi da X1 X2 a kasafin kuɗi. Ku biyo mu. Wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu yana hawa muka ce da Allah kada a yi kwarye-kwaryen kasafin kuɗi. wannan magana na kar a yi ku je ku duba kundinku tun hudu sai da na roƙa shugaba Muhammadu Buhari da Allah kai kwarya-kwarya an zaɓe ka me da Allah kana da lokaci shirya tim ɗinka yi maza maza kai kasafin kuɗi manta da abin da ke ƙasa kai kasafin kuɗin da zai ɗore maka January December ba a yi haka ba a watan November na 2015 aka gabatar da kasafin kuɗi na biliyan 470 'yan majalisa da sanatoci suka ce ba su yadda ba sai an sa biliyan 100 a kai aka ce da aka kashi tamanin na wannan kasafin kuɗin aka ce za a biya tallafi ne bayan duk an gama wannan ana shiga sabon shekara aka fara wahalar man da ba a taba yi ba muna da mantuwa ne to abin da ya biyo baya shine kasafin kuɗi na 2023 nan bayan ya sha wannan cakulkuli sai shugaba tinubu ya zo ya yi sake yin kwarya-kwarya aka ciyo bashi aka yi kuma ashirin na 24 shi ma aka ciyo bashi duk aka yi masa kwarya-kwarya shi ma aka ciyo bashi sannan aka zo kasafin kuɗi kuɗi na biyar wanda e gaskiya ne abin da honorable kusa da ya faɗa idan ka auna yawan shi but ma abin da mu muke faɗa a tattalin arzikin ƙasa akwai monetary and fiscal authorities wato akwai bangaren haraji akwai bangaren kuɗi bangaren kuɗin nan kula da kuɗin ƙasa sai an yi aiki mai girma Girman sa yana daga abin da zai taimaki rashin ciwo bashin shine a daidaita kuɗin najeriya in an yi kasafi daga janairu zuwa disamba ya zama yana da ƙarfi in ba haka aka yi ba to ba za a ceci kuɗin ba kamar yadda na bada misali yanzu a 2018 aka zo za a bada aikin hanya daga Abuja zuwa Kano Federal Executive Council ta bada approval da fa na naira biliyan 155 a gama aikin gaba ɗayansa to amma abin mamaki bayan shekara shida 2024 bayan an gama Kano zuwa Zaria da Zaria zuwa Kaduna da kuma wasu kilomitoci masu yawa daga Kaduna zuwa Abuja aka soke aikin saboda wasu 'yan majalisar sun gano wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba yanzu ana maganan 'yan kwangilan da za a ba mutum uku za a kashe biliyan na naira ɗari bakwai da arba'in to idan kin ɗauki a da in an yi kilomita kusan ɗari uku da hamsin a biliyan ɗari da hamsin da biyar yanzu kuma kilomitan da bai wuce ɗari da ko ashirin ba a ce za a kashe biliyan ɗari bakwai da arba'in to kaga ashe kuɗin ƙasan da abin da zai sa a ciwo bashi duk suna ciki kuma abin da ya shafi kowane magidanci kenan a ƙasar shi yasa misali a da za a yi maka buki sai ka iya cire dubu bakwai a cikin dubu talatin na karancin albashi ka siyo buhun shinkafa yanzu in za ka yi buki ka siyo buhun shinkafa shinkafa yar ƙasan dubu casa'in ne kuma albashin ka dubu saba'in kaga ce to sai ka siyo bashin dubu ashirin sannan ka sai shinkafa. <laughs> to kafin kai ga ina zuwa zan eh, zan maka wata tambaya ɗaya kafin in miƙa wa mahalarta zauren yanzu kana nufin kenan irin matsalolin da ake fuskanta yanzu saboda irin kasafin kuɗin aikin da ake yi har zuwa shekara 2025 din nan za a ci gaba da fuskantar su kasafin kuɗi fa an dakatar da wani akan wani kuma yawa amma abin da ni nake kira waɗancan kasafin kuɗin nan da kin ga ai kasafin kuɗin na dubu biyu da ashirin da uku eh, tsaya ki ji dubu biyu da ashirin da uku aka yi masa ƙani ƙwarya-ƙwarya kin ga ya zama x1 x2 a shekara ɗaya mm. sai na dubu biyu da ashirin da hudu shi ma aka yi masa ƙani ya zama x1 x2 suka zama guda hudu na wannan ya kare na wannan ya kare a disamba to yanzu abubuwan da nake so a fahimta abin da za a yi makasafin kuɗin nan shine cewa ko da an ƙara mu wannan rayuwa saboda a gama shi to kar ya wuce wata shida na shekarar da za a shiga shi kuma abin da za a yi da nemo kuɗaɗen da za a yi da ana da wata shida to a shirya harajin da duk za a karɓa daga watan farko zuwa watan shida a san eh, abubuwan da za a zuba saboda shi shugaba buhari da oshubanjo sun zo da abin da ake cin mishi wani zero based budget to wannan wani bature ne na kamfani wanda ake cin mishi peter peer shi ya kirkiro shi domin kamfani ya rinka samun riba kuma budget of priority ne wato idan na tuba cewa gona ya fi min amfani ga kuɗaɗen shiga na amma zan yi gona zan yi lafiya zan yi wannan sai in ɗauki gona kuɗin a kashin farko to irin waɗannan tsarin kuma 'yan majalisa suna da aiki mai girma a gabansu saboda duk kasafin kuɗin abin da ya sa ba za a soke kowanne ba ya riga ya zama doka doka abin da ya zama doka kuma dole sai an yi shi da <laughs> honorable da Allah yanzu kasafin kuɗin shekara 2024 nan da muke jira mu ji kun fara aiwatarwa za ku iya takaita shi a ce ku yi shi cikin wata shida a gama sannan a shiga na 2025? To kafin da wannan ina so zaure ya sani cewa eh gaskiya ne kasafin kuɗi na 2023 yana da ƙani kamar yadda masanin tattalin arziki ya ce supplementary amma shi na 2024 ba ya da ƙani Bajan ne guda ɗaya abin da aka kawo shi ne amendment ba supplementary ba yawa idan aka ce ma abu amendment ne dama akwai shi amma gyara ne aka yi akwai wani abin da kila aka kalla ya kamata a ce akwai shi shi ba a sanya shi ba ba a ƙari ba a gyara babu ƙari <laughs> amendment ne aka zo da shi <laughs> saboda haka budget din nan guda ɗaya ne aka zo da amendment kuma aka yi shi aka wuce gura. na biyu wannan ansa ya danganta da policy din ita kanta bangaren zartarwa domin suke kashe kuɗin suke samu kuɗin muna so mu gani yanzu idan wannan shekarar ta ƙare wannan budget din ya gama to kenan sabon abin da zai zo su dama suke da doka ta ba su dama su rubuto request na cewa suna son a basu wata kaza su kashe waɗannan kasafin kuɗi idan suka ce wata uku lafiya lau majalisa za ta garantin musu cewa wata cikin wata uku ku gama don a fara sabo idan suka ce wata shida za mu kalla possibilities na menene dalilin da sun suka haka wata shida idan ya daidai da abin da muke ganin cewa ya kamata a basu a garantin musu wannan request din za a ce to a baku daga nan zuwa wata shida ku gama ku rihe wannan a sake buɗe wani sabon babin dan maliki kafin mika wa mahalarta zaure ka gamsu da bayanan da waɗannan mutane biyu suka bayar kan batun cin bashi a wannan ƙasa <laughs> Ajiya Madina, ni har yanzu dai ina nan kan bakana bai da da bayanansu akan cin bashi ba. Ni ina son in roƙa cewa in bashi in ya zama dole, amma kuma in an ci to ina aka yi da shi na ɗai kenan. Na biyu kuma muna da kamar yadda nace abubuwa da ba dole sai an ci bashi ba. Ana iya koma hakan su kuma ita gwamnati da kuma zartarwa da su 'yan majalisa da kowa su sassabto kamar yanzu a ce ƙasar nan duk wanda ke cikinta ya san cewa ana cin wani matsi to me yasa su gwamnatoci da sauran 'yan majalisa ba za su sauko da wasu ababe da ya zama su zama dole ba a dinga rage musu cikin kuɗaɗen da suke karɓa da maganan eh, misali albashin ko ministoci albashin 'yan majalisa albashin da wasu allowances waɗanda suke ba dole ba da wasu ababe na tahiye-tahiye ƙasashen waje da ake cin kuɗi tun da yanzu ƙasar nan yanzu kamar ni yanzu ina ce kamar mai gida ne yanzu kamar ni da yake manomi ne kwarai ina noma na san cewa irin wahalar da aka sha akan noma na san cewa irin da za ka kashe dubu biyar a gidanka ka dawo yanzu baka da dole ka sassabtu. to a sassabta wannan zama yan kasa su ga cewa ai ita ma gwamnati maimakon ta ciwo bashi ta rage wasu ababe kuma sannan a hito da abubuwa waɗanda yake a matsa ma yan kasa ɗin waɗanda ƙasa za ta ƙaru da su amma dai maganan bashi ni ina son kada a maishe mu bayi saboda idan bashi yayi yawa fa za a laƙa muna wasu ababen da ko muna so ko ba mu sosai mun yi wanda yake gaskiya an yi haka na an cuci yan ƙasa saboda haka honorable da sauran mahukunta mahukuntan ƙasa ina roƙo a fito da wasu hanyoyi sannan kamar yadda jama'a ke jin jiki mu ga cewa gwamnatoci da waɗanda suka rike da mukamai su ai akwai ƙasashen da aka ci gaba sai ka an ce a ah, ai shugaban ƙasa kaza ya ce shi bai san ma albashin shi a ba 'yan ƙasa a ga cewa dai abubuwa suna zuwa talaka din ba su ga cewa a yadda muke cikin matsuwa su ma mutanen suna ciki da damuwa sai a sassabto amma a daina ci muna bashi saboda bashin nan tabbas ba aiki ake da shi ba kuma dan majalisa ina son da Allah idan lokacin da kuke sa hannu a dokoki ya kai yanzu babin maimakon a ce a sa kawai an ce a an kun tambaya an ce za a yi kaza za a yi kaza a'a kuma ku bi ku tabbatar shin abinda an ka ce za a yi ana yi to bari in tambayi Yusha'u Aliyu a matsayin shi na masanin tattalin arziki ya kake ganin abubuwa za su kasance idan aka ce yanzu an mai da kasafin kuɗin shekara 2024 ya zama daga Januwari zuwa March na 2025 a dan iya za su yi tsada za mu ci gaba da ah, ai ba kasafin kuɗi kuɗi ne ke sa tsadan kaya ba wasu abubuwa ne da ya shafi kuɗin ruwa na banki wanda da an ƙara ma kamfanin da ke sayan madara na leda aka kara musu haraji sai su dawo miki da shi saboda haka tun kina sayan kwaya goma sai kuma kina sayan hudu daga hudu ya koma ɗaya daga nan kuma a hakura to wannan suke ƙarawa abinda nake kallo tsada dama abinda ke haifar da ita karancin abin da ake siya da waɗannan bayanai na masanin tattalin arziki yusha'u aliyu za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro barkanmu da ganin sabuwar shekara ta 2025. Allah ya sa mu gama lafiya. Amin. To baki ɗaya masu sauraro da haka ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Fiona Nanduru da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. L. Abu Sharif da muka fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safen ku.